Masha Allah masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a karo na goma sha takwas barka mu kuma da sake kasancewa a cikin ci gaban wannan labari na ita wannan baiwar Allah wanda labari ne dai mai kusuroyi daban-daban idan muka kira wannan baiwar Allah a matsayin 'yan reno watakila mai sauraro zai ce ya yarda kuma a gefe ɗaya ma idan muka kira ta a matsayin cewar jajirtacciya a ɓangaren son a yi karatu watakila nan ma mai sauraro zai ce ya yarda domin mun ji dai yadda kusan za a iya cewa ta dage makanta cewar tabbas fatin da tun a baya ta gamu da masu riko wanda za a iya cewa sun mata rikon sakainar kashi cewar ba su sa ta a makaranta ba don haka ita fa yanzu tana da kishirwan son ta yi karatu mun ji yadda ita da kanta ta kai kanta wancan makaranta wato wannan makaranta da take ba mu labari gashi kuma makaranta ce inda ta shiga amma fa ba maganar ta sai fom na wannan makaranta don haka ba za a ce ta shigo ta ƙofa ba wannan makaranta dai ta shigo ne kai tsaye kuma har ta je ta ɗinka yunifom ta zo aka sa sunanta a cikin rajista aka ci gaba da kira to a ƙarshe dai mun ji yadda ake ta canjan aji wannan kuma baiwar Allah tana cin nasara tana tsallakewa zuwa aji na gaba kuma wannan baiwar Allah ta ba mu labarin yadda ta kasance tunda kusan aikatau take yi sai dai ta gaya mana cewar akwai akuyanta wanda ta ɗaure take kiwo amma fa duk da haka bata daina wancan aikatau ba da koyarwa sai ta zama mace mai kamar maza domin ita ce take koyarwa aƙalla kusan a makarantu har guda uku ga gona da take zuwa na aikace-aikace sannan kuma ga wannan koyarwa da ta ce ta ma fara yi a gida amma shi ta ce ba kuɗi ake bata ba su ɗalibai ne na wannan unguwa tasu suke zuwa wajenta domin ta yi musu ƙari to a haka dai aka ci gaba da tafiya har ta kai wannan ɗaliba kusan ta zo mana gabar da ta ce fa ta zo gaba ta ƙarshe wato kammala wannan makaranta to amma dai matsalar guda ɗaya gashi ba ta shigo ta kofa ba to anan ne dai muka tsaya a shirin da ya gabata wato shiri na goma sha bakwai kenan yanzu kuma za mu dora a shiri na goma sha takwas sai ku biyo mu a cikin wannan tattaunawa tare da ni mu'az musa ibrahim ke da shigowa a karo na goma sha takwas cikin wannan shiri na duniya labari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bar haka dai na da mu'azzu masarar ne muku fata alkhairi. To amma ya gari lafiya. To kin fara bamu labarin cewar fa wannan makaranta kusan an zo ƙarshe. Ko daga baya an san da ke ne a wannan makaranta? Eh da gaskiya daga baya an san da ni lokacin da muka zo shekarar ƙarshe. Mm. Cewar za a tattara sunayenmu za a je za mu yi jarabawa ta gamawa gaba ɗaya. Mm. To yanzu mafita shine kowa za neman fayil ɗin shi dama kafin a haɗa san ɗaliban su su nawa ne ko mutum da nuna su registration zuwa wacce makaranta din zuwa jarabawa da za su zama jarabawa ɗaliban su to aka zo yi kai gaskiya ni in zo kirgawa a ido sai a ga ta hau kai amma a gurin a sunayen mu na can kuma babu ɗaya sai aka ce to kurin yi tambaya babu a dinga magana mana kowa eh kaza kaza kaza kaza ai maku tambayoyi eh aka ce to ni dai gaskiya aka ce to kawai kowa izo da receipt din shi na biyan shi makaranta na farko na aji daya anan za a gani mm. ni ban da shi to sai ka ce aje a rubuto wasu wasu files a ina ne za a ba wani malami wannan malamin da nace wa matan nan shi mota mu shi kawo ni ta kira sunan shi nace mata eh shine mm. to shine mai binciko wannan file file sai tausaya mana ga wahala kurin zai sha ba zai ga sunana bane ba zai ga file ina bane zai kwana bincike nace mm. to me mafi ala kurin faɗa musu gaskiya ga musu gaskiya eh ce ni gaskiya ka auni hal da kowane malami ni har ga Allah ban da file a makarantar nan aka ce baki da fayil na ce ban da fayil baki sefan ba na ce ban sefan ba yanzu ajin kai wance aji na shida to ya aka yi nace gaskiya ni kurin shigowa ne a'a yi mana bayani yadda zamu gane kin shigo kamar ya nace eh tsawon shekarun na ke na nace gaskiya ni ban yi abin nan ba kuma watakila a wannan makaranta kowa ma ya san ki eh na zo an bani shugaban makaranta ta ɗalibai har ma kin rike matsayin eh, shugaban makaranta ta ɗalibai karatu ake ce mata umar luga mm. to an zo an bani kamar ra'isa kenan dai amiran makaranta ki aka bawa eh mm. to a sai ce to yanzu ke Amira me za mu gane na ce to ai gaskiya karan faɗe ta lokaci ne yayi gaskiya ni na shigo ne kunji kunji ta yadda aka yi na shigo aka shiru to akwai malami a gurin yanzu yaron sai ake cewa sai ce kurin ka sallame ta a kore ta ke a lokacin eh ce wannan wasa da hankali ne wannan ai ta shigo mu makaranta illegal a nan za a yi mana illegal ta ringa idai ta faɗa haka saboda shine ina dan matsayi a makarantar shi ma hmm. ya ta faɗa vice principal ne shi ya ta hmm. faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa so sai principal din shi ita bakani na zan tafi gida wata shekara an kashi na shi principal shi taba gaina tun a babur zai kai mm. abinci asibiti sai ce mun kalli nisa na mm. kalli yadda yi kuma tambayoyin da iman na bashi amsa ba bai daukar nauyin yake daukar nauyin na yace bai kamata a kuri bai wa Allah nan ba mm. ayi hakuri tunda shi shine dama shugaba ai ayi hakuri yace irin su in aka kore su sai su zama so frustrated hmm. kuma kin sai shiga wani hali a lokacin ta shiga wani hali ta so abin da har ta kai wannan shiga tunda dai abu ne kuskure ne ta yi shi ta aikata shi kuma dukkan mu nan ba wanda ba irin wannan kuskure ba dukkan dukkan mun kai mun kai matsayin ta kafin kai wannan kujerun kowa ya zama Ya yake musu bayani eh ishe kowa a cikin mu nan ya ɗalibci a matsayin ajin ta in take yanzu ba mu san kurakuran da muka aikata ba har Allah ya kawo mu nan yau ita irin wannan ba a dakile su da wuri laifin ta bai kai na a kure ta ba in ma aka ce suspension ma za a iya ce an bata aiki kuma dai amma dai kora haka ta kai wannan shekaru shidan bai mata adalci ba musan mutum da za su amfana da ita ba in ce karatu korar da zamu yi mata kuma bi musan mutum nawa ne za su shiga wani hali ba bayan sakamakon ta to kuma sai jikin su ya san aka ce to shikenan amma duka bashi ne na san na bin su a zo a biya su bashin su idan ba haka ba zan zana jarbawa final ba to duk wani bashi da kika san eh, suna binki zo da shi kuma zo da wanda kuma na san na biya an bar sai in zo da su na ce musu to ba damuwa to ban ana bi na bashi da yawa mm. to nace kun je in sai da lokacin akwai ne suna jarirai din kawo kuɗin ma ba zai isa ba a lokacin eh wata ajin mu ita wanda babanta shi a lokacin shine dan majalisa kuma a lokacin shi yake kai mm. ka gane mm. to sai ta ce min ike isa fara ga ikirar ka office duka ana ta abin na ce kin ji kin ji abin da yake faruwa sai hankalin ta ita ce min kai dama baki sai ta ce amma ya kika ina ce to lokacin kuma duk ba su sani ba ba wanda isa ne sai a lokacin na faɗa mata ta ce mun to yanzu me suka ce miki ko rakin za a yi ce musu a yanzu sun ce da bashin da suka san ina bin su suna bi na in zo da shi ko kuma in hakura da makaranta sai na biya su bashin su kuma gashi za mu sa na jarabawa sai suka ce to shi ta ce to shi kenan bashin nawa ne na ce ai ba zan iya sani ba sai dai a yi lissafi ki gobe za mu yi magana da ke ta faɗa babanta abin tausayi yar ajin mu kaji kajo ce yarinya kaji kaji kaji kaji kaji wani taimako za a mata baba sai ice to ba damuwa ta zo da list ɗin kuɗin mm. baba na ya ce ya zo da list ɗin kuɗin ki shikenan na je na sami sa'o'in sai amin lissafin kuɗi a'a da wuri haka kin samu kuɗin ke na ce a bani list ɗin ka aka mana list ɗin na zo na kawo mata da na kawo mata ta kai babanta shikenan aka ce mun to a basu kashi ne ko kuma account number za a basu wato aka aiko eh sai ka ci kuma babanta ya ce ma bayan ni a bangaren mata a binciko mai irin wannan kes din a bangaren maza ma a binciko na wannan yadin wato waɗanda ake bin su kuɗi duk wanda ake bi ko naira ɗaya ce a tu a kawo shi da biya kuɗin kusan sama da dubu ɗari biyu a wannan lokacin na ɗalibai daban-daban ɗalibai daban-daban isa eh, kamar na wannan Ice hmm. duk ku shiga arzikinta shikenan na biyu aka bar da su na dawo ban da wani bashi a kaina hmm. sai ake ce mun ta zo ta windo aka samu ta windo aka sa miki ta windo eh, ta miran windo ba ta windo ta dudu a ce daga rufin kwan ta duro mm. haka dai ake taimun tsaye har kowa da kowa kuma sai ji labari din mm. labari ya fasce ai gashi gashi gashi aka dinga za haka ta yi dama kaza ka abai to kun kam zo kai jaraba mu dama gashi ke an baki matsayi wanda wasu ma suna ganin dan me za a baki na zo ma mm. har yaushe na zo da wani iyayi da kaza hauna na zama popular har ana cewa kuma wai gashi kaza ni na iya kaza har an bani wata kaza to wani kuma akan ashe ma kaza kaza sai baici kuma haka eh <laughs> ashe ai wasu ma ana ba su matsayin dama an bi diddigi ke akwai dan majalisa ma ana shi ma sai a dawo da shi an mm. gano takardar boge da a wajen habaici ta habaici haka da eh aka ta kan wasu kwatance kwatance mm. ai wani ma shugaban kasa ne a wata kasa a Zimbabwe shi aka soka aka sauke shi a bai gama secondary school ba mm. a shiga mu da ita a Najeriya ma amma cikin gidan mu a nan suka ta miki kuma ko a gaban ki suka miki ko a jiki na ma ni ni ba da mota bace na san hasada ta dan shigo ciki ni hasada waje ce ban ganta ba na ce kallon ku ne saboda san share fagen da ne kafin na iso inda suka ganda ba haka ne shi kan ya rabu da su aka zo aka zana jarabawa alhamdulillah kika ci ai bata ma fito ba mm. tukunna da aka zan jarabawa to ni kuma zaman da zan yin nan mm. ba na son in zauna din to sai na samu da wannan ba na asusu ba mm. to kawai sai na fara sarin itace sarin itace eh ki je ki siyo itace ki siyar ta tafi kauye in je in taro mota a koru kura da itace sai in shigo gidan gaba sai in su itacen ciki to sai in zo sai in ajiye a kofar ɗakin mu anan to masu abincin sayarwa a gona suke duk kai ɗaya na naira biyar a lokacin kayan kayan ne haka mm. ina da naira biyar haka sai in ba uwa in ce to matar ita wannan kawunawa mm. ta dinga boye min ko ba nan za a siya ta boye na saka isa can na san mm. kai nawa ne ta dinga boye mini kuɗin ka gane ita kuma duk kai goma sha biyu ta rike kai biyu naira goma na ta ce ni kuma ta aje min sai kasance ke ita ma ta tana samun sana'a a wajen ka ba da zalunce ne ba kuma amma na nuna wayo da kuma ina fita ne prosenci duk wata naira goma naira biyar biyar ɗin ita ce kai kai goma sha biyu mm. za a bar riban nawa naira biyar biyar mm. za a baki wajen akalla naira hamsin hamsin to naira goma ta ce arba'in tawa mm. hamsin ma su ma kai sha biyu ne to naira goma ta ce to ita kuma ta samu abin da sai a sai kai hamsin a rana sana'a dai ta buɗe muku sana'a ta buɗe itace eh da aka zo itace dan yi skas kuma to sai na fara sana'a biredi na dafa kwai da sassafe da asuba kafin ta kai sai ta gidan biredi sai in je in sai biredi irin da zafin shi nan to ba a mm. shi a da sai abali da kuma MT a hannu kawai sai babur in taho da shi mm. Sai taho da shi wannan biredi sai in bashi huce sai in saka shi a cikin da kamar takwas mm. an fara sallama sai masu breakfast da makaranta yara ana turo sai kuma ana zuwa Asiya. sai ƙara ito eh, sai sai rage kwaya daya sai mu raba shi gida biyu in ba ta rabin dauki rabi sai mu dafa lipton kawai mu siyo suga naira goma sai mu zuba sai mu sha sai mu tafi makaranta a mm. gida ita kuma sai in bata a gida ke ke tafi wajen wannan koyarwa eh sai in tafi ko koyarwa ta kuma in tafi tawa na koya can mm. shine biredi sai kuma gobe da asuba kuma kuma su biredi mm. to shi ma fara kuma sai aka ce to ya kamata biredin a hada da lemo ai to sai aka hada da gafanta ga biredi har i tafiya izo idawo isamu muna wannan kasuwanci sai ce a'a kun kuma an kawo kuce eh biredi muke siyarwa su haka dai haka dai haka dai haka dai haka dai muna dan abin har muka fara mu har fara ma saro ma daddawa ma daddawa ma kan cikin gari eh wurin yan ajinmu a makaranta sun fara su daddawa sai in kawo ta sun ce gashi nan ki sayar ki hada musu kuɗin daddawa kan take ce ita kike ba ta tafiyar. Eh, sai in hmm. siyo mata sai in ce to gashi kike zaki hada musu kudin su ki cin riba kike ban kudin kuma komai ki wata in go kuma sai ake ta sayar daddawa haka har daga nesa ma tunda kwatas ne ba a kasuwa hmm. sai ana sayan wani daddawa haka sai ta fara ba da dan su kayan miya buhe shi haka da ita ma sun ce to ke ma kamar ki dan fara kaza da kaza haka to haka dai muka danga cucu ya zama dai ke ce ma kike duk da ita tafi fi ki dadewa amma kece ce kike wayar mata da yawa muke ta dan murginawa a haka to haka dai haka dai haka dai na ji wannan sana'ar za ta ba da haske in dan kama ta ita ma na yi ta islamiya in za su yi littafi sai a haɗa mun kuɗin in je in siyo a kasuwa in kawo musu ki dan samu wani abu yawwa duk dai akwai yara goma tawa mm. sai in kawo ma da kaso da ma da kafa zan tafi in mm. dawo da kafa abin kama zan kashe ba da kafa da nake wannan ki kin saba wannan tafiyar kafa eh. to daga nan kuma aka yi hutu mun zana jarba wani sance barin ne aka sito sai sai nemo manya manyan malamai na garin da mm. zaluko su na je na roƙe su ce inda hali in ana karantarwa ya kamata in dinga zo ma an sa takardu manya saboda in kara expanding karatu na kamar makarantar zaure eh, kenan sai aka ce to ba damuwa malamai uku suka yadda ina zuwa wani malamin in kai tafi kaza in karanta mara ran kaza karfe kaza mm. gobe tafi gurin wancan jibin tafi gurin wancan mm. haka nake karatu a gurin su takardu daban-daban mm. saboda ina ƙara karatu shi isa wancan kuma haka na wancan makaranta zai ƙara girma sai a jina zuwa inda ba a zo ba a syllabus to ni kuma na yi a waje to haka na raba kaina ina yi wato dai gaba ɗaya ba ki da lokaci kuma lokacin na karatu babu lokaci gaskiya mm. babu lokaci babu lokaci komai na karatu ne kawai ko dai na tafi koya ko na tafi koyarwa mm. to haka na bar ko kuma na tafi saro wani abu na siyarwa haka ne su kayan miya haka sun zo ina arha in je in saro kwando mu zo mu kasa mu sayar da shi a kwata tsamma ɗibi na miya sai mu sayar da sauran mm. to haka muke ta murginawa da muke ta murginawa da ita to ha Allah isa muka gama jarabawa to ni kuma zaman nan sai na ce to ai an ce an buɗe makaranta ta gaba da secondary school to ya kamata in je in bincika a ina ne ita masana kuma na kuma wanke kafafuwa na na kuma shiga fantsama cikin garin nan mm. na ce an ce akwai makaranta suka ce eh, akwai in ka gama secondary school akwai diploma mm. ko NCE mm. wacce zaki na ce ni ko wacce an kace mutu an bude wata private NCE a guri kaza ko sai je na fada na je makaranta sai na tambayi mai gadi ya min bayani na ce yaushe da yaushe ake ce ana yin taron kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mun ce an gama wani irin uniform ce ai ba a sa uniform kayan gida ne kawai NCE ce ai na ce to shikenan shi ma kurin kashe gari da iban lokaci kurin karfe 12 na shirya kurin zan fada aji. to nan ma din baki biyo ta kofa ba? a waitin zol kenan. to sai na zo na a kurin ci gaba da karatu na ma nan. na To amma me yasa ke tunda musamman a lokacin za iya cewa kin waye da ilimin me yasa baki kokari ki biyo ta yadda kowane ɗalibi yake biyowa ba. Ba kusan gizirin zuba ta lokaci tsabar sauri ne kuma zaman ban san zaune hakan bana komai. Mm. Zaman haka kusa idame na ce to kaga garan dan ci gaba in tura inda har za a karɓe ni mm. bar in tafi to abin da ya faru da ni kenan. Mm. Na tafi na je na zauna a da na sati uku aka fara bincike cewa fa za a zo a wannan din school fees. Amma za ka kawo rabi. wajen nemo rabi na kawo musu ma'ana kamar registration idan baka registration ba kenan yawwa hmm. ko wanda wai san bai ba zai waje hmm. na ce amma ana karɓar rabi aka ce ana karɓar rabi sai na ka lokacin dubu sha hudu ne sai na kawo musu dubu bakwai to an baki receipt an ba receipt dubu bakwai amma fa can kar ki manta sunan ki baya cikin list din makaranta. ko to su ba sun rubuta list din su sai su ga shi nan ma ɗaya ta hau. to amma tun ba a je da nisa ba eh, za a raba mata gida biyu to hmm. na aje ya kamata a samu mutum nawa nan mutum da aka kai ɗaya ta hau a lissafi a nan an hmm. kuma can kuma ba su ta kai hmm. sai aka ce a kowace wacce ta yi sai fa nan ba ta rajista a nan aka bincika kuma aka bincika aka zo shigo malamin ya tambaya aji aka ce wace ce na ki magana ki kawo kanki aka ce malam kila ta zo da kaga ta yi shiru kila ta zo bane sai gobe da kuma da ba a yi sanarwar ni kuma na san ni ce ina fita kawai ne kamar zan fita kawai sai sun kila kilawai kawai sai na bi shi kika bi wannan malamin eh, na faɗa ofis na ga ya shiga ce masa malamin ni kake ci giya to ya aka yi nace to ai ina fito da ka fito yanzu kuma aka kai min bayani sai na ji da ni kake ma ashe ni ce shi mm. shi kenan ni na fahimta kin ce wallahi ban siya ba baki san mace zauna aji nace su kulfi sai nace ga rasul na biya dubu bakwai sauran rabi na biya ce to aiki fam ake fara sai kafin abin nace to ai mun afuwa yanzu me abin yi aka ce yanzu zaki ka kudin fam naira dubu dubu da eh ki zo a miki interview cin da kin biyar rabin kuɗi mm. kafin a tafi a gama semester ta biyu kuma ki ka rabin kuɗi mu muku akwa ran ceto na je nemo dubu kika ce fam musu suka bani fam aka ce to in je na yi jarabawa kafin guri na jarabawa kuma suka ce to na ci ni kai ne aka mai aka mai interview ta aka ce in koma aji na an zauna mm. na koma na zauna to ba su buƙaci wancan result ba tunda kin gama secondary school eh an ɗaga kafa amma kafin mu gama aji ɗaya kowa ya kawo results Hmm. wanda bai kara kuma ya na zuwa wato kun fara ne kuna wait ana waiting din result din ku suka ce suke da abadari kada ka burma da yawa hmm. a ce kawo duka kuma a samu matsala ko baka ci abin da suke so ba a kore ka hmm. to shi suka ce a kawo rabi sun yadda duk wanda ya kawo rabi za su karba ai su a wannan makaranta ma kamar an taimaka miki wannan bincike da aka fara yi tun da wuri sun taimake ni dan daga nan ba su yi sasu da wancan makaranta ta mana ba kuma ke watakila mai sauraro zai ce ke watakila kin lura a can din kin cikin samu nasara ne nan ma ke ka faɗo sai na fado <laughs> to wannan wannan shine mm. to shikenan sai suka ce to ba damuwa na zo aka ce to sai da muka yi wata biyu sai aka ce to fa ana shirin yin exam mm. amma duk wanda isan a O level din shi bai da education hmm. to da Allah ka isa ke zuwa aka gaya muku eh saboda an ce result din ya fara fitowa na secondary school ku je ku bincika wanda iga bai da education ku koma ya biya kuɗi zai yi rifa. Hmm. yi receipt hmm. ya sake yanzu da education in kuma kana education to ka zo da shi ka haye ko duka kuɗin ka biya makaranta ka biya in dai baka da education kaka sake zuwa mace ko namiji hankali sai tashi saboda kina tunanin ke ma baki sayar da eh, taki ta kasance ba tamu ma bata fito ba kuna tana hanya dai amma to ta fito wasu sun ci wasu sai muga sun daina zuwa wasu da zane kansu ba sa zuwa can sai aka nake bibiya sai aka ce ma ita amma ran mun da ta fito mm. na ci to Allah ya kai mun da nayi da safa na ta ma hanya ta fitan sai aka ce ai ta fito amma ba a manne ba na ce me isa aka ce ai munin ta ne yawa to da aka ce ai ba za a kafe ta a jikin pod ba kamar inda aka saba saboda munin ta yayi yawa to anan ne fa kuma sai ga ina ganin guri bibbi biyu hankali na sai tashi sosai sai in samu guna tsugunna to me yasa to ai an ce wai munin ta yawa har tun da na shiga makaranta ake kafe result din kowace shekara ta shekarar an ce ba za a kafe saboda munin ta ai dole hankali na ita kuma sannan kaga wata ga wani kulli a can mm, wato wancan makaranta da kika fara eh na biya 7000 na biya kudin fam dubu daya kuma na jeje a waye gari kuma an sallame ni saboda ban da education amma ki mannewa yanzu wanda san matsayinsa a makaranta Thank you.